وامرأته حمالة الحطب haka ma matarsa Ummu Jamil za ta shiga wuta wadda ta kasance tana cutar da annabi ta hanyar sanya ƙaya a hanyarsa.